Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Yau ɗan mu ‘yan arewa, manya da biski ɗaya da shugabanni da malamai da duk wanda abin ya shafa, ina son mu gaya muku cewa ku sani ba duk Najeriya ba mu da wani yanki kai arewa. Kuma arewa na ita ce tamu musulmi ne ko kirista to mun ƙoƙarin zaman lafiya. Mun ƙoƙarin haɗa kanmu mu raya wannan yankin namu. ba mu da inda muke alfahari da shi sai wannan ne abin da ya kamata kowa watsar da wata gaba ko wani zuga da yake yi a cikin kunninsa ya yarda shi ɗan arewa ne kuma arewacin najeriya da aka haife shi nan mai kasar su bai da wata wani wuri ta wannan a yi ƙoƙari a zauna lafiya a haɗa kai abin daban-daban kamata yi shugabanni masu zama zuwa kiran mutane ana tarurruka to a shiga ayyuka kira mutane da yaron su a ja hankali mutane su zauna lafiya su haɗa kai su tabbatar da wannan kasa ita ce kansu wanda yanki shi ne yanke su su yi ƙoƙarin kawo yadda wannan yanki zai bunƙasa yadda wannan yanki zai zama yanki mai albarka kamar yadda ya ce can farko wannan shi ne babban saƙo kuma muna fatan shugabanni za su daure yanke manyan yan siyasa za su daure malamai ma za su daure a yi ƙoƙari a haɗa kai a zauna lafiya babu wani abu da mutane za su yi ƙoƙarin gani sai su ga sun zauna lafiya dama abin ake ce ma jihadi ka yaƙi abubuwa guda hudu su ake ce ma jihadi ka yaƙi dai sama ranka ita kanta zuciyar ta ta yaƙe ta haka kuma ka yaƙi shaidan haka kuma ka yaƙi duk wani abu wanda ke zai zo ya tsaka muku da kewa ku yi kokari ku zauna lafiya kokar arewa da sarakunan arewa da duk wani dai wanda yake wani abu ne a arewa to ya tabbatar da mutunci ciki ne zaman lafiyan garewa matasa a samu musu aiki ne kuma babban abu a yi kokari a buɗe makarantu ko da yaƙi da jahilci ne don su yi kure ba su yi karatu ba to ko da shi ne a buɗe mutane su iya rubuta sunayensu su sai iya karanta eh, an rubuta wannan lallai ne a yaƙi jahilci don a samu zaman lafiya don a samu haɗin kai don a samu ci gaba na wannan rayuwar da muke tare babu wani abu da za a yi shugabanni kuna kallo makarantu sun lalace to ina ne za mu samu ci gaba a yi kokari a raya makarantu a karantar da matasa a karantar da yara don su ne shugabanni mu anan gaba to ana shugaba baya da ilimi da ka yi kokari a raya waɗannan abubuwa don a samu zaman lafiya da can arewa suna kokarin noma kuma shi ne sana'a su kuma da ganga aka kashe sana'ar noma to a yi kokari a farfaɗo da wannan sana'a don mutane duka su samu abin da suka yi kuma rashin aiki shi ke kawo fitintin rashin aiki shi ke kawo da ana tsaye murya ana neman a kai duka a yi kokari a kashe wannan a yi kokari a gare wannan lokaci ba lokaci ba ne na fada lokaci ne na ci gaba lokaci ne na fahimtar juna don a samu zaman lafiya lallai ne in ma mutane ne a masallatai ne a caci caci a duk awa mutane orientation na zaman lafiya don su san haƙƙin da ke kansu kuma san haƙƙin da ke nasu ne don su san yadda su zama lafiya a koma a guda Allah ya taimake mu